Ina sauran alluran? ya tambaya cikin muryar maye. nasbadi ya ce ta ce, su ne babu, amma yanzu an je. datta kan yaron ya fara hudowa. Saurin mai da hankalinsu suka yi ga mai haihuwan. Inna lillahi don ƙafar jariri ne ya fara fitowa a maimakon kai. Dafa kai Umar yayi yana rasa abun yi gashi ba allura kusa bare su gaggawar yanka ta. Leta suka ga ya kunna sai ga wuta a kafan yaron ya dodana wanda ya sa su saurin bude baki suna mamakin wannan wani irin aiki ne cikin sauri ko yaron kafafun nasa ya koma gani suka yi cikin na juyawa ya gashi ya dawo taka hamdala nas badiya ta yi suna saurin amsan haihuwar sai ga yaro ya faɗo namiji Dokto suka hau kiran sunan Umar da ya fada nan a buge. Umaima dai ta yi shiru tana sauraron labarin gidan rediyon da hajjiya Balki ke saurara wanda ake faɗin kasada da rayuwar da sa Umar Ahmad Modibbo ya yi, kuma ƙarƙashin mahukunta lafiya sun amshi lasisin shi, an dakatar da shi daga kowane aikin likitanci, ba a yarda ko magani ya ba mara lafiya ba har zuwa tsawon shekaru uku. Shiru Umaima ta yi a hankali ta miƙe tana shigewa ɗakin Umma, hawaye ne ta ji yana bin kuncinta, wanda ta yi saurin saka hannunta tana gogewa. Wayarta ta nufa tana kiran a Turai, wanda cikin sauri ta ɗaga kiran tare da cewa 'ya ta ɗaya tilo, kowa lafiya ko? Mami zan zo Abuja gobe insha Allah. Murmushi a Turai ta yi kafin ta ce, kin ji abin da ya faru da Umar ko? Yanda ta ji a Turai na magana, san babu damuwa a tare da ita, yasa ta cewa, eh, shi yasa zan taho. Ok, ni ma haka nake so, amma wani hanzari ba gudu ba. umar tun a jiya ya bar ƙasar nan zuwa ƙasar Australia. gaban Umaima ne ya yanke ya faɗi, “Ki zo gobe, ina son mu tattauna,” kashe wayar Umaima ta yi, gaba ɗaya tana zaman ‘yan bori a falon, “Mai ya je yi, yanzu babu mai rarrashinsa akan abin da ya faru da shi, me yasa sa Ammi ta bar sa ya tafi, abin da ta tsinci kanta da cewa kenan. Bangaren Umar kuwa, ko da ya tafi kasar Australia wata uku yana horo na zaman sojan ƙasa da ƙasa akasin da da ya kasance sojan ƙasar mahaifiyar tasa, amma a yanzu soja ne shi na ƙasa da ƙasa, soja mafi haɗari kenan. Wanda idan sojoji suka ga irinsu gudu suke yi, sai da ya gama karɓan wannan horo, kana ya zama cikakken soja. Watansa hudu ya fara shirin dawowa gida Najeriya. kwanan biyu da dawowa Najeriya, Ammi duk basu sani ba, sai dai kawai Ammi da take zaune tana kallon news ta ga an hasko ɗan nan nata, a nan ne ta ji ana masa jinjina yayin da aka ƙara masa sojoji kusan ɗari wanda suke a ƙarƙashinsa, a nan ne ‘yan jaridu suka samu labarinsa. kasuwancinsa da kuma matsayinsa na sojan ƙasar mahaifiyarsa, a yanzu kuma ya koma sojan ƙasa da ƙasa. Hankalin Amina ya yi sama, rasa me za ta yi ta yi, kuka ko farin ciki. Sam ta kasa kiran dadi da Hajiya Turai ta faɗa musu, don dadi yana can gidan Hajiya Turai. Hayewa sama ta yi, tana ɗaukar mayafinta tare da nufar farfajiyar gidanta. Motanta ta shige tana nufar gidan Hajiya Turai. Bayan ta isa ne tana farfajiyar gidan sai ga kiran Umar. Dauka ta yi, kafin ta yi masa magana ya ce, ami ina gidanki yanzu haka kuma ba kya Yanzu ka taho gidan hajji a turai ina can. Katsa kiran ta yi tana shiga daga ciki. A falo ta tar da su duka Umaima, Surayya, Farisa, Dadi da kuma ita kanta hajji a turai. Kowa fuskarsa ɗauke da fara'a har da ita kanta Hajiya Turai ita ke dariyar yaƙi na ciki na ciki. Kun ga kuwa abin da na gani yanzu cewan ammi idan idan na fidda hawaye mikewa Farisa da Suraya suka yi da gudu suna runguma ammi tare da cewa ai ammi mun riga ki gani ma dariya dadi ya yayi haka ita ma Hajiya Turai kana ta ce ai alhamdulillahi nufo Umaima ammi ta yi tana rungume ta a nan Umaima ta gaishe ta tana nufar wata hanya tare da cewa Ami, bara na kawo maki ruwa Aifa, maza dan yau makoshina ya bushe ina cikin farin ciki murmushi duka suka yi yayin da umaima ta nufi korido bari na kira Umar din tunda shi komai nashi a cikin bakin muskilanci yake yi har ya tafi Australia ya yi wannan aiki ba tare da mun sani ba ai yanzu haka ma ila ya ku. don kafin na shigo ya shaida min yana nan Abuja ya sauka a gidana wani irin kallo Hajiya Turai ta yi mawa Ammi kafin ta ce wani abu sai suka ji sallamarsa. Sanye yake cikin shigan sud baƙaƙe, gashin nan nashi ya kwanta lub, kasumban nan da ya tara ya rage shi ya bar saje daidai. Soyayya ne ta isa gare shi tana rungume shi. Haka Farisa da ke faɗin Welcome back to Nigeria Umar. Murmushi ya yana buɗe baki zai yi magana sai suka ga ya ja ya tsaya. A hankali ya raba jikinsa da na ƙannan nasa. Kana ya ce, Ammi, Ina jin kamar Umaima na nan. Cikin sauri Ammi ta ce, Umaima kuma? A ina kenan? Juyawa yana kallon ko ina. Kana ya kalla?" Ammi ya ce, A jikina nake jin kamshin jikinta. Kafin Ammi ta yi magana ne, ta ga yana takawa. To fa, wannan wace irin soyayya ce? Wanda zuciya da zuciya kawai suke jin furucin ɗan uwansa. Umaima, Umar, soyayyar taku ta musamman ce. Ammi ne ta mike tsaye tare da bin Umar da yake waigawa kamar wanda aka masa bishara da umaima, umaiman tana nan cikin gida Umar! Ammi ta kira sunan shi, kana ta ci gaba da cewa, Ka zauna mana, a ina ne ka ga umaiman daga? Kafin ta ƙara maganan ne, umaima ta fito, fuska ta ɗauke da fara. Hada ido suka yi da Umar, wanda lokaci guda ta ji kirjinta ya buga dam. Jikinta ne ya haurawa, farantin hannunta na shirin yin ƙasa. hannu ya sa yana tara plate ɗin kana ta sakar masa duka tana yin baya da sauri don kallonsa kawai ta yi amma kwakwalwarta a lokaci guda ya tariyo mata abubuwa da yawa musamman zaluncin da ya yi mata umaima ya ambato sunanta cike da mamakin ganinta a gidan hajjiya turai tsayawa yana kare mata kallo yayin da ammi da hajjiya turai suka miƙe har da su surayya dadi ko zaune yake yana mai irin hukuncin da zai yi mawa Umar akan abun da ya aikata akan Umaima. Hawaye ne ya fara sauka ma kuncinta a hankali Umaima ya kuma ambatan sunanta a karo na biyu. Gwiwoyinsa ya sa a ƙasa yana kallon fuskarta. Umaima me kika zo yi nan? Shiru falon ya ɗauka babu abin da kake ji sai shashshekar kukan Umaima da a lokaci ɗaya ta gaza natsuwa ƙare mata kallo yayi ganin yadda ta sauya ta ƙara cika da ƙiba wani mahaukacin kishi ne ya ji ya ɗebe sa don a tunaninsa ila umaima ta haihu don shekaru biyu ba wasa ba cikin muryar nadama da rarrashi ya ci gaba da cewa please umaima ki haƙuri ki yafe mu ki biyo ni mu je mu yi rayuwa mai daɗi wallahi ba zan kuma yin kuskuren da na yi a baya ba ƙara maganan yayi yana kai hannunsa tare da riƙona ta hannun sauran fuske hannunta ta yi, tana goge hawayen fuskarta. Wannan tana sharewa, wasu na saukowa. Me kike tunani? Ban sauya daga inda nake ba? A da? Wannan shine kike tunani. Ko kuwa yaran da kika haifa a gidan wancan mijin naki, ki kawo su mu tafi da su. Zan rike su tamkar mahaifinsu. Ba bambancin da zan nuna tsakanin nawa da nashi. aike kika haifa mana. Please Umaima ki biyo ni mu ce Kai Umar, yi min shiru,” Cewa Alhaji Ahmad da zuciyarsa babu abin da take yi sai ta fasa tana harbawa. “Mene ka ce? Ta biyo ka ku tafi? Saboda rashin hankali? Ka san a wani hali ka sa yarinyar mutane kuwa? Har a yanzu kana da bakin magana?” Shiru Umar ya goyinsa a ƙasa. Wasu irin ƙwalla ne suka fara bin kuncinsa. Daji ne ya tsagaita da magana yana numfasawa. Juyawa Umar yayi yana kallon dadin nashi. Kana ya ce, Za ta yafe min don Allah ku bari na ba ta haƙuri. Daji, Ammi, wallahi ba zan iya rayuwa babu Umaima ba. Duk abin da na yi mata ta ce ta sa ni yin haka. Shashancin wofi, cewan Ammi don ita ma a yau, Umar ya tuna mata abubuwa na ɓacin rai da ya sa su a watan bakwai a wancan shekaru. Cike da kisisi na hajiya tura ta nufo inda Umar yake, da ta sanya tana ta da shi zaune kafin ta ce, Kar ka damu Umar, ka natsu, Ka sani, kowa yana laifi a rayuwar nan, kuma kuskure na farko ba kuskure ba ne, kuma maimaita shi shi ne babban kuskuren. Ka sani, tun da Umaima ta yi aure, mijinta hannunta bai taɓa ba. Ka san me dalili? Ranar da ango zai shiga ɗaki, komai ya fito sarari, wato cikin ɗanka a jikin Umaima. Kuka Umaima ta rushe da shi. Kana ta amshe haji a turai da cewa ka san irin hantarar da na sha kuwa ka san irin maganganun da ya fito daga bakin mutane kuwa a kaina ji na yi gidanmu baya min daɗi na gaji da zaman cikin gidanmu ana haka momi ta zo ta ɗauke ni ta dawo da ni gidan nan ta bani rayuwa mai kyau sai dai bayan abin da kamun su ba su gani ba da hajiya turai aka kuka ne ya ci ƙarfinta wanda Ammi hannunta ta sa tana rungumo ta jikinta tana dan bubbuga bayanta alamun rarrashi wani murmushi ya Turai ta saki kana ta ce ka kwantar da hankalinka Umar Umaima matarka ce a yanzu ka tafi da watanni aka daura aurenku duk da ba kowa ya sani ba an yi haka ne a sirrance ganin kai ma ango wutar soyayya ya ɗebe ka ka bar ƙasar baki ɗaya Tun da Hajiya Turai ta fara magana har ta gama Umar ya kasa ɗauke idanunsa daga kallon Umaima. Wani irin narkakken santa da tausayinta ne ya kama shi. Please Umaima ki yafe min. Ya yi magana cikin sallamawa. Ai mu mata ba mu da riƙo. Muna da saurin yafiya. Cewan Hajiya Turai tana murmusawa. Kamar yadda Umaima ta ce za ta taho gida, hakan ya faru. A tunanin hajjiya Turai gidan ne kawai a zuciyarta, ba ta san zuciyarta tunanin makaranta ba ne don tana komawa a washe gari ta shirya tsaf ta yi na makaranta rayuwarta kawai take yi don ita sam ta fara mantawa da umar a kwana biyu sai dai wani abu ɗaya da yake saka ta tunawa da shi shi ne duk inda fahad ya zo gare ta ko ya ja ta zuwa wani wuri babu wanda take tunawa face umar a haka ta ci gaba da rayuwarta wanda duk shige da ficenta har dawowanta Umar ya sani bai tada hankalinsa ba sai da ya ji labarin Fahad wanda ya sa shi kirar Ammi. Hankali tashe yana tambayar ta da izinin waye Umaima ta koma makaranta. Ammi da ta ji abin nashi yayi kamari ne yasa ta cewa au har makarantar ka kashe mata ne tun yanzu yanzu sai a sannan ya tuna da ba su yi maganan da ita ba wannan ya sa shi dasa kirar cikin sauri yana kiran hajiya turai Sai lallami Hajiya Turai ta ɗauyi tana faɗin, Umaima ce ta koma makaranta? Bari zan kira ta yanzu. Gida fa ta ce za ta koma. Tana son ganin ummanta. No mom, kar ki kira ta. Bari zan dawo. Hajiya Turai ta yi maganan ne ta jiya ya katse kiran. Cikin sauri ta fara lalubar lambar Umaima amma baya shiga. Kaiwa da komowa take tana faɗin Umaima wai me take nema da zafi ne akan wannan karatun nata. Haka ta ci gaba da kirayen wayanta, amma amsa ɗaya ne, wato is not reachable at the moment. Fa'iza ce ta taɓo Umaima, tana ce mata a hankali, Fahad ya shigo. Sauran ɗagowa daga rubutun da take yi ta yi, tana kallon Fahad da ke kurɗawa ya iso har izuwa inda take, ba tare da ya yi duba ga lecturer ɗin tasu ba. A gabansu ya tsaya yana kallon Umaima, wacce ita ma shi take kallo. Yau me ake muku? Kallon za ta yi kafin ta yi masa magana, ya juya yana kallon whiteboard ɗin da lecturer ke gefe. Ok, ta so mu tafi, sai na koya mi Mikewa Umaima ta yi, tana kallon ɗaliban da lecturer ido da ido, amma da mamakinta sai ji ta yi lecturer ɗin ta ce, Dr. fad hala dai wannan ita ce surukar. shi yasa kake cika zaƙewa da yawa dariya ɗaliban suka yi har da shi ma fahad ɗin kana ya rike jakar umaima suka fice daga hol din mayafin a bayarta ta gyara tana kallon gefenta wani irin yanayi ne ta ji ya kama ta tsoro ne ko me ta ji yana yana kaiwa da komowa a zuciyarta min filin wurin ta yi da kallo ganin motoci ne wanda dama suka zama ana aje su a wurin Don gaban hol ɗin tasu fili ne sosai da ake aje kowane irin abun hawa. Ji ta yi gaban ta na faɗi, wanda yasa ta ja ta tsaya. Sauran kallon ta yi tare da cewa menene me ke faruwa? Cikin rawar murya ta kalle shi tana cewa ina ji a jikina kamar ya Umar yana wurin nan. Kallon ta yayi kamin ya ce waye shi? Kafin ta bashi amsa ne ta ji kamshinsa ya durar mata ta ko ina na wurin. Can nesa ta kalla, ganinsa ta ya fito daga cikin motansa. Wani gad ɗinsa ne ya biyo bayansa, amma sai kuma ta ga ya ja ya tsaya, shi kaɗai Umar ɗin na takowa zuwa inda suke. Jikinta ne ya haurawa, hannun da ta sa tana ƙoƙarin amsan jakarta, amma sai fad ya riƙe jakar yana mata wani irin kallo na rashin fahimta. Ƙarukowa zuwa inda suke Umar ya yi, ba tare da ya sauke baƙar gilashinsa ba fuskarsa a murtuke take haka girarsa da yake a haɗe san baya tsammanin zai iya duba da inda Fahad yake tsaye wanda ko ba a ce masa ba ya san shine wanda umemu take ƙoƙarin hada soyayyar shi da nata taho mu tafi shine abin da Umar ya ce da ita yana miƙa mata hannunsa Idan ta ne ya raina fata ganin yadda Fahad duk da ya san waye Umar a kallon farko ya san matsayinsa a yau a Najeriya amma kun san so mai sanya ido ya makance ga fadawa kowane halaka cikin wani irin murya ya ce me yasa za ta bi kai ne wane wani irin murmushi Umar ya yi yana kallon Fahad kana ya juya yana kallon Umaima da ke ce masa yayana ne To mu ci. Kallon Fahad da yi kamin ya ce, To duk wannan barin jikin na menene? Kawai saboda ya kasance yayanki? Ke, Umar ya daka musu uban tsawa wanda ya sa Umaima sauran rabuwa da Fahad tana barin masa jakarta ta nufo inda Umar yake. Hannunsa ta rike muryar na rawa ta ce, "Ya haƙuri mu je don Allah." Wani irin kallo ya bi Fahad da shi, kana ya rike hannun Umaima da ta rike gam don tsoron abin da zai biyo baya. Sauran nufar motocinsa ta yi yayin da securities ɗinsa suka yi saurin buɗe masa motar. Umaima ne ta fara shigewa, kana ya shigo. Hankalin Umaima gaba ɗaya ya gama tashi. Hawaye ne suka fara zubo mata, kawai sai ta fara kuka a hankali, tana kau da kanta zuwa kallon ɓarayin window side. Duk da ran saɓace yake, amma kukanta ji yake, ya fi komai taɓa masa zuciya. Laptop ɗinsa da yake operating don har ya sa abinci ko masa waye waye ubansa baya son sanin me ya tsakaninsa da umaima rufe laptop din yayi yana sa hannunsa tare da rungumo ta jikinsa sam bata kiba don gaba daya hankalinta da natsuwarta ta rasa shi a lokaci guda shafa bayan ta yake yi a hankali alamun rarrashi duk da shi ma bai ki ya samu mai rarrashin zuciyar tasa ba a halin yanzu sorry I am very sorry dear. Na taɓa miki bugun zuciyarki. Na raba ku a lokacin da baki so ba ko? Sauran ɗagowa ta yi tana kallonsa sai kuma ta kau kanta zuwa ƙasa. Tana kallon dogayen yatsunsa, hannunta ta sa tana ɗaurawa saman nasa tare da kama su. Tana haɗewa da nata, wasu marayun hawaye ne suka fara sauko makuncinta wanda suka fi na baya. A hankali ta buɗe baki za ta masa magana, amma sai ya zama hannunsa ɗaya yayi yana ɗaurawa a saman labbansa alamun baya son jin wani magana daga gare ta tsayawa ta yi tana kallonsa na 'yan daƙiƙu yayin da shi kuma ya juya kansa ya juya kansa gefe yana kau da kallonsa daga gare ta sakin kuka ta yi a hankali gani ta yi ya juye mata ya koma mata tamkar ranar da ta fara ganinsa a rayuwarta ƙara rushewa ta yi da wani irin kuka tare da juya kanta ita ma gefe tana fara tunanin rayuwarta da Umar a yanzu tabbas ta san zaman gidansa dole amma kuma bata san da wani irin salo a yanzu za su yi rayuwar tasu ba momi don Allah ki fahimce ni a raba ni da ya Umar wallahi mugu ne juyowa yana kallanta wanda ya sa ta saurin rufe bakinta don maganar zuci ne ya fito sarari ba tare da ta sani ba hawaye ne ya ci gaba da kwaranya mata tana kallonsa yayin da shi ma ita yake kallo. Kallo ɗaya yi mata ya fahimci duk wani abu da ke cikin zuciyarta. Tsoron kwana da ni kike? Ko kuwa tsoron kwanciya da ni kike? Wannan lokacin komai nawa ki sani ya sha bamban da na da ki shirya amsan kowane irin hukunci daga gare ni kin san me kamin na taho nan wurin baba na fara zuwa karki tunanin guduwa ta kowane faraga ba za ki samu dama ba kin san me yasa hajiya turai wani irin kallo umaima take masa me take so da ke da ni ba na ce ba don ba zan ce ban san komai ba na sani saurin girgiza kanta umaima ta yi wasu irin hawa yana mata ambaliya a'a ya umar ba babu komai motsa bakinsa yana alamun zai yi magana kawai sai ya ji ta sa hannunta duka cikin rudewa da tashin hankali ta fada jikinsa tana rufe bakin nasa kuka take sosai har idanta na kumbura saboda zuban kwalla yadda yake take kukan ne ya yi matukar karya masa zuciya duk da dama soyayyar nata ta samu gurbi ta musamman a zuciyarsa hannunsa ya sa yana ƙara haɗawa da nata a hankali ya fursha ba haka bane umaima ai haka yake ni na sani ko baki faɗa min ba Na san momi tana son aure na da ke ni saboda ta cimma wani buri nata. Sannan matsalar ma abin da ke daɗa sa ma zuciya ta damuwa shine ki. Yayi magana yana lumsa lumsassun idanunsa tare da cizon labbansa na ƙasa. Cike da wauta Umaima ta rike hannunsa, ya Umar ka yi haƙuri. Momi za ta sauya, amma wallahi a karon farkon nan da na taho gidanka ba ita ta turo ni ba. kawai ni ne na zo kajiya umar ware manyan idanunsa ya yi yana zuba sa a kan fuskarta kana ya ce kin ji matsalar ma ke ce baki taba ce mun kina sona ba ko alama kin sanya zuciyata take ji kuwa Saukin ta ɗaya idan na kalli cikin idanunki a nan kaɗai nake ganin soyayyata gashi nan a nan ne kaɗai ba kya iya boye mu sada kanta ƙasa ta yi tana yin shiru jin muryarsa ta yi yana cewa faɗi min duk abin da kike so za ni baki umaima kuɗi kallon shi ta yi saurin yi a zuciyarta tana cewa oho a inda ya aje ni kenan son kuɗi